Mahaban barkanku da shigowa wannan canal mai albarka mai suna addini da rayuwa Kano TV. Idan wannan ne farkon zuwanku ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Mu abin da muke cewa a fahimta ta addini a mahanga ta musulunci a yau harkar fina-finai da ake yi wacce galibi ta fi shahara irin kace fina-finan Kannywood. tunda dama su na kudu fina-finan kudu ba su raina wa mutane hankali sun ce tarbiyya suke koyarwa ba ba su raina wa mutane hankali sun ce faɗakarwa suke ba ga dama su ba a magana su dama kowa ya san sana'arsa suke yi wacce ta sabawa da koyar da tarbiyya ko koyar da addini ko faɗakarwa wataƙila ma ɓata tarbiyya take yi shine abin da yake a fili kaga su dama ba su ruɗe mu ba amma wanda suka ruɗe mu su muke magana a kai irin abubuwan da suka shafi kaniwood duk fiye da ake a Kano ba abin da suke fa'idantarwa a addini illa barna suna ɓata tarbiyya da al'adar mata ka ta bahaushe suna gurɓata tunani na mata da yara har ma manyan tunda galibi mutanenmu yanzu abu biyu da yake faruwa kasancewar malamanmu sun yi shiru ba sa yin magana akan abin da ya shafi wannan masana'anta da suna yi Allah ya ji kan malam Jafar ba abin da baya faɗi akan irin waɗannan maganganun amma sai aka wayi gari waɗansu cikin malaman malamanmu da muke tare da su yau sun yi shiru akan wannan abubuwan saboda dalili kamar haka wasu dalilinsu shine su suyin ya bada dama ya bada yanci kowa ya abin da ya ga dama da haka ba za ka takura mutane ba ba za ka yi kaza ba waɗansu kuma dalilin su shine ai yanzu an waye ai yanzu an ci gaba ai yanzu sai an yi kaza muna kallo ma akwai babban malamin mu da ya fito muraran ya ce irin wa'annan waƙoƙin da ake yi da kaɗa kaɗe da raye nan da matan nan wajibi ne Hiba ma ya halatta ba a'a shi babin wajabci ma ya kai wajibi ne in kai aka ce wajibi ya sani a gun malaman usulu wajibi shine abin da idan ka aikata ma lada za ka samu in kuma baka yi ba kana da zunubi da Allah ita na zai maka uquba a lahira yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi shine wajib farilla da zaka ji an fadi yusabu kullu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi wa huwa alwajib duk abin da aka ce wajibi yana nufin zaka samu lada in kai in baka yi ba akwai uquba mun ji akwai malamin ma da ifito ce waƙoƙin nan ma wajibi ne ka zaɓi ɗaya daga ciki idan kana ji tana sa ka nishadi wa iyazu billah yanzu in baka ji kenan akwai alahira ma akwai uquba abin da nake so in ce hirin da malamai suke da wani daga cikin dalilan da na ambata wani kuma wani dalili ne daban sai ya haifar da yanzu in ka ce ma wannan fina-finan haramun ne a musulunci wawayen mutanenmu sai su ɗauka ma yau ka zo da wani sabon al'amari ma ya ma za ka ce fina-finan nan haramun ne ai faɗakarwa ake wani ma ya kawo ma irin su izzar maye izzar maye ana jan aya a ciki ana jan hadisi ana koyar da san annabi duk wanda bai koyi san annabi a alƙur'ani da hadisi da wa'azuzzukan da malamai suke ba kaga dai a cikin fim da ake yi da mutanen da galibi waɗansu in ka kalle su ma ka san fasikai ne fasikai ne kai tsaye fajirai ne ba a tarbiyyar da su kansu balle su koyar kaga wai a gurin wa'annan mutanen za ka koyi san annabi ka koyi addini to duk wanda ya rudi kansa da wannan to ya sani cewa ya hau kan wani tafarki wanda ba na annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba wani wa'azi a irin wa'annan masana'antu barna ce ma in ba haka ba na jefa kalubale a tiktok lokacin da wani daga cikinsu ya yi wata wawuyan magana ya ce wai ya ce wai fim fim ko ka ki ko ka so ka yi fim saboda rayuwa ma gaba ɗaya fim ce kuma a lahira ma za a haska maka fim domin saboda ya ji an ce a lahira za a nuna wa mutane duk abin da suka aikata sai wannan ya ɗauka cewa shi ma fim ne saboda rahin iliminsa lokacin da neman martani na jefa kalubale na ce to daga shekara ashirin da aka fara yin fimfin zuwa yanzu ko shekara ashirin da wani abu ya kawo abu ɗaya da masana'antar kannywood ta taimakawa musulunci wajen yaɗa shi ko kuma ya kawo abu ɗaya na tarbiyya da ta koyar kai ko mai sauraro na zaka iya kawo ma guda goma da ta ɓata sannan na biyu na ba ya amsa akan cewa rayuwa ba fim bace ba abinda za a haska a lahira ba fim bane ba in ba haka ba to in fim ne waye director waye producer su waye yan wasa wannan akwai jahilci a wannan magana to abinda nake so in faɗi irin waɗannan maganganun da muka ɗauɗa mara yanzu za mu zo mu fara su muna nan da waɗansu ma ba ni kaɗai ba za mu zo mu yi ɗamara mu fara irin waɗannan maganganun ba ma jin cewa lalle za su ruguza masana'antar a daina yin fim din a'a amma aƙalla za su dawo da hankulan mutane su fahimci cewa wannan abin aƙalla ka ce sana'a ce kawai suke don su ci abinci amma a ajiye magana tarbiyya ko gyara dan dama laifi haka yake in aka yi shiru aka daina magana a kansa tun me yana jin laifi yake herin gajin ma daidai yake tun yana a sai zama zai iya a gaban mutane saboda haka wannan za mu zo mu magana akan wannan akwai lacca kamar ta minti goma sha biyar da zan zo in shirya a cikin wannan satan yin Allah yadda in kawo in baje kolin dalilai da hujjoji da suke tabbatar da cewa fim haramun ne irin wanda ake a yanzu fim haramun ne haramun ne ma baɗin fasin za mu kawo dalilai na shari'a da hujjoji da suke tabbatar da haka don haka masu bibiyan mu wannan shimfiɗa muka yi kawai wani ya ce to me dalilin cewa haramun ne za mu zo da dalilan na ga wani mai tasha ma ta tsakar gida ya yi magana akan cewa a yan bal ma ba a ce halatta duk da za mu yi magana akan wannan akan mai bambancin bal za ka iya halatta bal baka halatta fim ba za mu zani magana akan wannan insha Allah assalamu alaikum